يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله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 نشر مالمي ابن حاج ابن آه، آه، ابن اسماعيل كو آه، ابو اسماعيل علي ابن اسماعيل الاشعري رحمه الله تعالى هنا انا في ذكرت يومنا 20 دا هدو غوتن جماد الاولى شكرا تدو دا يوم 36 wanda ya zo ne da sha biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu idan ana bi da karatu muna cikin magana kan sifofi na zatiya sifat wajahu da sifat yadayin da sifofi wanda ka da waɗannan na irin sifat sam'u da sifat basu to magana ta kai mun yi magana kan wajahu an ƙara sata ana cikin magana kan yadai bayan kawo hadisan tabbatar da Allah yana da yadai da kuma ayoyi wanda ka cokan mun kawo ayoyi guda goma sha ɗaya ne duka waɗanda ayoyin da sun ka ambaci kalimar yadu a cikinsu ko yadu a sigar mufradi ko ya yadani a sigar musanna ko aidi a sigar jam'i aka tattara su guda goma sha na kalimar yadu akwai guda biyu su ma suna tabbatar da kalimar yadu amma ba da kalimar yadun sun ka zo ba kalimar sun zo da kalimar Aliyaminu ko Mhm. wasamawatu matsawiyatun biyamini da hannu da dama Allah dama ta kaga kenan shi ma hannuna amma kalimar yadu tana zuwa yadu ta zo yadu muka ce wuri hudu da idafa zuwa ga suna Allah ta zo yadu wuri hudu da idafa zuwa ga damiri wanda duk ittifaqan damirin ne yana koma ga Allah sannan kuma ta zo ya dani wuri biyu ta zo a yi wuri guda mun kaɗa guda goma sha ɗaya ke sai can ɗan mai tawil ya ce a kun ce ba a tawili kalimar yadu a jingina ta ga Allah ba a tawili shi kuwa abdullahi ibn abbasin ya yi tawilin wata aya inda yake cewa wasu ma'a banaina ha bi ainihi sama mun gina ta bi aidi sai ce gashi ai abdullahi ibn abbas da ya zo kan wannan fassara ya ce bi kuwatin kun ce ba mu fa a fassara yadda in mun ka ce biyadihil hilmulku. muka ce ai bi qudratihil hilmulku." kun ce ba a tawili gashi habrul umma tarjumanul qur'ani ya fassara aidi ya fassara da kuwa kuma duk malaman tafsiri suna yawo da magana kuma kanta sun ka dogara ashe bai zan tawili ba na cewa an fassara ai da kuwa to muna kan wannan gaba i lalle abdullahi bin abbas ya fassara aidi a cikin wannan aya wasama'a banaina banaina ha bi aidin a cikin wannan ayar ya fassara ta bi kuwatin kuma dukkanin malaman tafsiri haka sun ka fassara ta hasali ma ba su ambaci wata fassara ba karkashin wannan aya sai bi kuwatin amma abin da aka sun ka gane kai mai magana kalima aidi anan kai batunka jam'i na na yadu ko yadun a ce al'aidi ko aidi haka ka zato to ba jam'i ta ba wannan kalimar mufrada ce mai ma'anarta watan dama ma'anarta daga adana ya idu aidan ada ya idu aidan kawuya ya watan daga ta hito ba aidin jam'i yadon ba an fahimci wannan to kan haka yake ana ba da tafsiri kuma in ba wanda awwawan ba shi dai ka ba da hujja da wannan amma duk manyan manyan malamai yan biri amma ba su ba da hujja da sun sun san larabcin cewa aidin nan ba jamu yadon ba ne wasu na ka waɗannan yayi yayi to kan wannan magana muke malam yanni gargaɗo bayani game da wannan bayani za mu ji kamun mu kai dai inda muka son mu yi wani bayani da ba وقد اعتل معتل هكذا الله هرم daga wannan wurin bi qaulin بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله مسألة وقد اعتل معتل بقول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد الزاريات فقال فقالوا الأيدي القوة فوجب أن يكون معنى قوله بيدي بيدي بقدرتي وقيل لهم هذا التأويل فاسد من وجوه آخرها أن الأيدي ليس بجمع لليد لأن جمع يد التي هي نعمة أيادي وإنما قال وإنما قال لما خلقت بيدي فبطل بذلك أن يكون معنى قوله بيدي معنى قوله بنيناها بأيد وأيضا فلو كان أراد القوة لكان معنى ذلك بقدرتي وهذا ناقض لقول مخالفنا وكافر لمذاهبهم لأنهم لا يثبتون قدرة واحدة فكيف يثبتون قدرتين وأيضا فلو كان الله عز وجل قد عني بقوله لما خلقت بيدي القدرة لم يكن لآدم عليه السلام على إبليس في ذلك مزية وقد اعتل معتل ونمي كفى دليل يا كفى دليل بقول الله عز وجل دزنشن الله مبواي مدوكتي عند الله يتي والسماء ita ma sama banainaha mun gine ta mun gina ta bi aidin da ƙarfi namu bi aidin da ƙarfi azzariyat kalu su waɗannan masu cewa ko ko kalu ta sun kace al'aidi al'uwatu al'aidi al'uwa ko ehe aidi karfi aka yi wa wajaba to kaga kenan ya wajaba an ya kuna ma'ana qaulihi bi yadayya to dole ma'anar zance Allah inda yace ma khalaqatu biya yadayya dole a ce bi kudurati. tun da gashi al'aidi kuma duk malamai sun fassara daga cikin jagabansu abdullahi bin abbasin ya fassara aidin hannaye to dole mu ce bi kudarati wa qila lahum sai a ce musu hadha ta'awil wannan fassara fasidun tattata a doki fassara don an fassara aidin da kuwatun a ce to kuma a ibiya da ya bi kuwaci fasfatattata min wujuhin ta huskoki da dama akhiruha ta karshen zamu doko cikin hujjojin أن الأيدي ليس بجمع لليد كلمة أيدي تتزو بجمع نابة يد أنغاني لأن جمع يد سبو جمع يد التي هي نعمة ودم أن النعمة دمك سنبكا وشنغ لغا أيادي أكتشيوا نعم ya kamata تمكارا فيتي أبن abin kuma mu dan hidda wancan bihi na wadan kurin lugar da ya faru a wajen al-Imam al-Ash'ari shi ma kai ya dan hada cikin wannan tarnaki na lugar na farko wanda ya rubuta kalimar spelling din da ya mata ba ayab ba wajen kalimomin yace wa qila lahum hadha at-ta'wil fasid min wujuhin akhiruha anna al-aidi ko al-aidi da ya ko can kuma cikin maganar su inda suka ce inda ce waqad italla mu'tillun bi qawli llahi azza wa jalla was samaa banayna ha bi aidin qalu al aidi al aidi kalimat rubutu ko in ma yanzu rubutu kila masu nuskahu masu buga muna su sun kai wanga koren ko kuma ya dai kila kurin tun na can na asali don rubuta ta haka shi ka nuna hannuwa mai nuna ƙarfi kalimar ƙarfi ba jam'i ta ba an fahimta ba jam'i ta ba masdari ta asalinta ba ta da ya ƙarshe adana ya idu aidan ko da za ka samu ta alif walam al'aidu aka cewa al'aidu ba al'aidi ba wadda aka rubuta ta ka al'aidi jam'u yadulta shi yasa duka yan kuka ba wadda aka rubuta ta babu yawon shi a farkon abin da za ka buge wanda ya kawo ma cewa al'aidi an fasa da wata kore na ka ce mai na farko ya fara dibawa ba da da aidin bi aidin duk da an ce bi aidin ɗazu kai ya ce ma a'a ai na kifi idan ya zo na kira ana yi mai tanwini ko faqad ma anta qadin ko ba haka yake ba inna ma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya qadin sai ce ai shi na aidin za shi bane ba naƙisi ba ne a fahimta ba naƙisi ba ne wato ni an naƙisi wanda ƙarshe ne ƙare da ya'un bai ƙare da ya'un ba a da ya idu aidan to ko da ka samu mazari alif wa lamun al'aidu al'aida al'aida ka zuwa aidun aidan aidin an gane aidun aidan aidi ba al'aidi ba saboda haka eh, masu biyu su dan jama ya karkashin ya dan ja guda yau alamar ta faɗo na shi ma mala yana son ya ce haka nan sai ce <clears throat> can inda an ka ce wa qadi italla mu'tillun bi qawli Allah azza wa jalla was samaa banaynaha bi aidin A zariyat qalu al-aidi ya din nika son a kewaye qalu al-aidu al-aidu al-quwwatu al al-quwwatu an gane karatun to fa wajaba an yakuna ma'ana qawli bi yadayya ay bi qudrati yace kila lahu sai a ce musu hadha ta'wilu fasidun wannan ta'wili batatta bata ɗin kuskure na batacce na min wujuhin daga huskoki da yawa akhiruha hujja ta ƙarshe annal aidi kurina ya aka cirewa kai kana a soke ya annal aida kalima aidu ta tazo cikin wasu sama'a banaina banaina ha bi aidin laisa bi jam'in lil yadi aidu aidu din ba jam'i na na yadun ba amma an kace ce annal aidi to kwa san jam'i na wa tukallimuna aidihim haka yake jam'i na amma annal aidi ya iza ka shahiwa laisa bi jam'in lil yadi ba jam'in yadun bane li anna jam'a yadin saboda jam'in yadun allati hiya ni'matun mai ma'anan ni'ima a yadi an gane to nan malam ya kawo abu biyu kuma nan ganan yadun majazan sai a ce ni'ima ko can majazan masu balaga majazi a cikin alkur'ani ko ku in ce magana cewa haƙiƙi da majazi a magabata salaf ba san shi ba da majazan da haƙiƙatan babu shi a magabata wato daga bayana bayan shekara ɗari uku aka taho da kalimat aka zo da tahalilin majazan majazi da haƙiƙi bayan shekara ɗari uku har ya saka ya gargado yan malalo cikin alkur'ani don komi akan hakikatan yake abinda aka yi da hakika a nan ana nuhin da yaren luga ya baya shi a hakika yaren luga wanda ya bayar in aji na asali na farko ko aji na biyu ko aji na uku ko aji na hudu duk luga aka ce mai kuma duk hakika yake wannan shi an rigimar ibn taymiya da ya wahala da yan malaman balaga na kokarin ya musu ta'arifin majazi da haƙiƙi har lokacin da ya inkarin majazi ce la majaza fil qur'an yace abin da aka ne shi yare yare na yare kuma yana amfani da yadda al'umma suka tafiya da yare in an ka ce mai wa an ka ce zaki al kalima al asad kowa san abin da aka yi da al asad ko ba haka ba dabba ce daji mai karfi muftaris ko mai farauta suka ce a yayin da ya hakira mutum wani jarumi aka ce mai al'af suka ce shi an majazin ya ce ba majazin aka ce mai ba sai ku in kuna nuna kuna son ku wassara muna majazi suka ce yace shi an majazin sai ce dakata ni am ta'rifin majazi ta'arifin majazi a malaman balaga kalimar da an ka'aza ba gurbinta ba ba wurinta ba saboda ni saboda tana da kama da ta asali ka ce ma mutum zaki ba don yana zakin ba saboda ya yi kama da asalin zaki na kwarai wajen mi wajen jarunta ko ko wajen ƙarfi ko ba haka ba ya ce to in haka kun ka ce to abinda a kure kalimar da an ka aza wa aza eh ban ji ba mutane masu magana da wannan lokaci shi shi hakika in dai masu magana da lugat haihuwarsu haka suka cewa sai a ce shi a hakika sai a ce suna unwani da kalimar asad wuri biyu suna yin ta kuma alal ilahu ma ala hakikatin suna yin ta ga alhayawanul muftaisu sannan suna yin ta ga arrajulul shuja'u in dai duka su sun kan wani da ita to duk hakikata kina fahimta tun da duk su yan asalin na illa kawai kai mai ɗan lugat kana gane ma'ana ta farko ko ma'ana ta biyu ko ma'ana ta uku ko ma'ana ta hudu ko ma'ana ta biyar ma'ana ma'ana ta ka canzawa amma babu majazi babu hakiki inda yan luga sun ka azansu ba sani ko kun gane washta'ala ra'su shayba irin waɗanga da yawa ya ta warware su wato eh, bi tamthilin naqi yace kalima ishta'ala ra'su shayban da kuka kawo ku ce kai ya kama ya ci da wuta bal bal bal ko sai a ce nan majalina ko ba haka ba yana ci da wuta balbalbal saboda an kamanta kai da itace ko ba haka ba sai an ka shahe itace sai an ka kawo aikin da itace ka yi ci balbalbal sai an ka samu kai ba ta ba kina ba ba abin gaba isti'ara makaniya kenan isti'ara makaniya ciya cewa ku haka falsafa ita ta kawo hakan shi balarabe ya saba ya ce ishta'ala al-hababu ya saba ya ce ishta'ala ra'asu tun da ɗai tun haihu uwa tai ko ƙaramin yaro ko babba ko mace ko namiji isti'malun ma'rufun inda al-arabi ma hakikata ne sai dai an ka ce ishta'ala al-hababu sai a ce ja'a bil ma'ana al-awwali dan ka ce ista'ala ra'su sai a ce ja'a bil ma'ana al-thani amma babu haqiqa babu ba sai ku mun gane wannan to haka yace saboda haka la majazatul qur'ani duk abin da aka yi ɗan luga sun ka fiya da lugar su duk abin da sun ka faɗi luga ta an fahimta kenan ko ko yanzu ana ana ana irin wannan karin magana wani sabon abu na yayi sai ya taho ko ba haka ba to ala kulli halin abin da muka san mu ce a nan kalimar yadu tana da isti'mal bil ma'ana al-awwal tana da isti'mal bil ma'ana al-thani tana da isti'mal bil ma'ana al-thalith a qa'idan lugha idan misali tun da hannu ana yi ne da in afwan kyauta ana yin ta da hannu ko ba haka ba sai a ce ma kyauta hannu ko ba haka ba sannan kuma abu da ka sa ƙarhi ana yi ne da hannu sai a ce ma ƙarhin hannu an gane wannan sai a ce duka wannan ba majazi ba ne asalin ma'ana ta to laraba sun bambanta a lokacin da suna nuhin in sun ce yadda suna nuhin kyauta ko ba haka ba ta asalin ɗin to jam'in ta ayadi suka cewa Allah sa mu gane jam'in ta al-ayadi suka cewa ni'imomi sai a ce ba kalimar yadu ta wadda ka sani ba mai ma'ana hannu kalima ce mu koma ga jam'i sai mu ce al-ayadi ni'imomi ko al-aidi hannuwa ko kuma haka ba a jam'i sun bambanta to mi an mufradi ga mufradi sai sun ka haɗu jam'ul ayadi yadun jam'ul aidi yadun haɗuwa ta an kai ba sani ba ko mun gane bari in ƙara ba da wasu misali yanzu idan ni ce ƙala a fasara ƙala ko ta farko ta biyu wa ƙala eh? ya yi baccin rana da zaka Allah a khaira ƙala ya yi baccin rana ƙala ya faɗi wacce ya haƙiƙi wacce ya majazi su haƙiƙi ta tun majazi ko to min da an ka sa sun kasan iri guda haka luga muwafaqan luga ce Su ya zan bambanta ko ma sai ka ce na magana ƙala ya ƙulu ƙaunar da an ce ma haka sai ka ce magana shi ko nan ni na baccin rana ƙala ya ƙilu ƙailulatar. ko ba haka ba alƙailula baccin rana alƙaulu zance mudari'insa ya ƙulu ya waɗi mudari'in ƙailula ya ƙilu yana baccin rana majinsu sai aka samu muwafaka ƙala ƙala muwafaka ka samu to al'ayadi ni'imomi al'aidi hannuwa an ka zo wajen mufradi sai an samu wafaka duk sun ka zama yadon yadon an fahimci nan da kyau to yau idan nice haza hazihi yadon ko ko ba ko ko nice yadon ko yadon na na na, na akwai ambiguity ce yadon akwai nasa abin ciki baka san wani ne kani wancan ko wancan ko hmm. yadon ni'ima ne kani ko ko yadon na hannu ne kani sai ni sai ka ce to ba gane ba amma in sa ma shi cikin jumla ai kowa yadda jumla na fasara kalima sai ni ce hu bi yadi mini kamili hannu ko to mi abu mana mi a matsala ciki hu bi yadi ya za ku ce to yadun nan majazan majazi bai shiga an fahimci sosai mu haka aka samu to shi na ka a rikita ce ne an na jam'i yadin an gane allati hiya ni'matun ayadi jam'i na yadun wadda mai ma'anan ni'ima jami'in ta a yadi take kalimar da ta zo yadun a mufradi muwafaka an gane ai ki muwafaka an ka samu amma in za ka juya ta a yadi zai koma to wa inna ma qala shi ko Allah cewa lima khalaqatu bi yadayya anan ma cikin mufradi yake son ya nuna ma an samu bambanci ni Allah ya ce lima khalaqatu bi yadayya ba cewa yayi lima khalaqatu bi yadi ba bale ka ce ka samu ambiguity ka samu abin mai hito sosai ba biyadi bi ni'mati ko ko biyadi sai ka ce biyadi an ka ce to Allah bai ce haka nan ba don ka samu sai ce dayya. to yan kuma an kai jabin biyad an kai musanna biyu yace ka kaga bai fassaruwa bi ni'mataini to Allah ba ma biyu gare ba in kuka ce bi ni'mataini to wacce da wacce an fahimta yawwa kaga bai fasawa bi ni'matan sai zo da sigan mi zo da sigan musalla to bari mu kara gaba kan kaga fa ba dalla bi zalika ce wanda ya biya dayya fa ba dalla bi zalika an yakuna ma'ana qauli bi dayya ma'ana qauli yi baina nabi baina hadi aidi cikin waccan magana ta yace to da wannan zamu ce ya baci fassarawa da kai biya dayya ka kai ka ce ma'ana ce guda bi aidin waccan aya wannan hujjar ta baci mi a hujjar ta baci jamu aidin eh, kalima aidin a cikin wasu sama'a na ha bi aidin ba jam'i ta mufradi ta ma'anar ta ƙarfi sannan kalimar da haka son kace yadun ai ni'imatun ko ba haka ba wanda an samu muwafaka ne ta hanyar mufradi amma jam'i kowa ya dauke nashi to ita kuma kalimar yadu ɗin ba ta zuwa mai ma'anan ni'ima ba ta zuwa musanna guda ka zuwa an fahimci wannan ko to Allah cewa ya kuma biya ya yace an fahimci wannan to bari mu karasa ku jiya sai ya ce wa aidan falau kana arada quwwata la kana ma'ana zalika bi qudrati mu koma can waccan aya hujja ta biyu da da inda da Allah ya ce lima khalaqatu bi yadayya ko sai ka ce ma'anar al qudra ko to sai mu ce da haka yace da Allah ya ce nista ka ki sujuda ya ce ba iblis nista ka ki sujuda da wanda na halitta da hannaye na biyu to sai ka ce ai ma'anar yadu qudra ko to sai mu ce to bari mu fassara to ya iblisu misa ka kisjida ga wanda na halitta da kudurata ko ba haka ba mu fassara haka mu don sun ya hito musu su haka ko idan kudurata ko eh to sai mu ce to in kun ka ce haka haka wa hadha naqidun li qawli mukhalifina ga ya warware zancen su waɗanda muke daya da su kan waga matsalar suwa mu'tazilawa da jahamiyawa me yasa wa kasir li madahibi kuma ya karkare duk ya kare kasara ya kakkare duk mazhabobin su dunni li'annahum la yuthbituna qudratan wahida don ba su tabbatar ma Allah na da kudura an san karatu ai ba su yadda Allah na da kudura ba ko da guda ba su yadda ba tunda sun ba mu misallai na cewa ni na cewa Allah ya aiko wasu annaba an kashe su wasu annaba an yanke su wasu annaba an kada su ta wasu annabawa an yi musu kaza wasu annaba an yi musu kaza tambaya za mu yi muku shin ya sani yana da iko yayi haka ya sani ya ya sani lahu ilmun wa lahu qudratun in kace i ya sani lahu qudratun ala alman yana da iko ya hana ya hana kace sai a ce to huwa zalimun ya zalunce su tunda ya sani ko ba haka ba sani yana da iko ya saboda haka to dun su kore ma Allah zulmu sai sun kace la ya'lamu wa la yaqdiru bai sani ba bai samu kudura ba sai an kai dun a ba Allah uzuri kila an fahimta to kaga su gare su sun kore kudura ko ba haka ba sun kore kudura gudan ma sun kore to yanzu in mun ka fassara ne ma su kuma muna jaya da su Allah bai da kudura za mu kai can babu na gaba haka za mu jaya da su sannan muna jaya da su ce Allah bai da hannaye to in kuma sun ka fassara muna bi kudura bi yadayya ai bi kudurati to anya kun bai warware cika, ka'idar ba na cewa sun ce ma Allah bai da kudura to kuma ga sun ce bi kudurati a rike wannan to fa kaifa to in ba tabbatar ma Allah ko kudura to fa kaifa yusbituna qudrataini tunda bai da yace ya za su tabbatar ma Allah ma haƙurar haddiyu an ji wannan kaga akwai an samu matsala nan ko matsala ta biyu in kun ce ce wanda Allah ya lima khalaqatu bi yadayhi abinda na halitta da kudurata shi iblis da ni an halittai eh ba da kuduran halitta ba ihin to kamata yi inda bi kudura shi iblis ya san bi yadayya ai ma'ana yadayya bi kudura ta yi inda iblis na da wannan ra'ayi ko ba haka ba shi ma dan jahamiya na ko iblis din da zai ce ah to ni Allah da ni ka halatta ba bi kudura ba bi kudura ta ko ba haka ba shi na ma ne wa aidan falau kana fa kuma mai tawa فلو كان وأيضا فلو كان الله عز وجل عي بقوله لما خلقت بيدي القدرة لم يكن لآدم عليه السلام على إبليس في ذلك مزية وأيضا كما حجة تبيو فلو كان الله عز وجل دعا الله مدوكين سركي عنية ينانهم أنا فسرنا شيني فصيح عنية أنا فسر شيء عنا أنا فسر أنا كرنت شيء عنا ala karanta shi uniya amma uniya mabni lil majhuli mabni lima lam yusamma fa'ilu shine asahhu uniya wa aula ma uniya bihi nasihuna inda mai risala wa raghiba fi ajrihi ragibuna isalul khairi ila qulubi auladil mu'minina sai cewa aula ma uniya uniya aka karanta shi lokaci ba ana ba yace wa aidan falau kana Allah azza wa jal da Allah madakin sarki uni yana muhim bi qawlihi da inda yace lima khalaqatu bi yadayya iblis hana kai sujuda ga wanda na halitta bi yadayya da Allah yana muhim alqudra yake nuhi wurin nan to lan yakul li adam alaihi salam ala iblis fi dhalika maziya ashe iblis eh, annabi adam alaihi salam bai da wani fifiko da iblis ta nan inda ta nan wada Allah halicci Adam bi kudrati inda kudura aka nufi to ko shi ma Iblis bi kudrati ya halitta kowa bi kudrati ya halitta amma nan yana son ya nuna fifikun adamu akan iblis yace biya dayya to mu ci gaba wallahu azza wa jalla wallahu azza wa jalla arada an yuriya fadla adama alayhi salam iz khalaqahu bi yadihi dula wallahu azza wa jalla Allah mabuwayi madaukaki arada yana nuhin an yuriya ya nuna fadla adama fadla annabi adamu alayhi salam iz khalaqahu tunda ya halittai biyadihi da hannunai to ne ka sai nuna fadal annabi adamu dunahu ba shi iblisu ba banda iblisu ehen kaga ka sai nuna ce ya za a yi ka sujuda ga wanda na halitta da hannuna to kaga inda wannan ita afalalat to inda kudura biya da ya kudura ta ce to Allah to abai ne ba in dai fasara biya da ya bi kudurati ce to Allah abai ne ba tunda bi kudurati ka halitta to ni ko ha da kudratin man shi ma bi ka kaga dun nan mun tangal tangal sai da faɗi wata to amma da yake iblis ya san bi abin da bi ya karuhi kuma ya san lalle lalle tanan annabi adamu ya yi mai fintin kau bai da ta nan ba sai ya wani sabon salo ko ba haka ba mu ci gaba walau kana khaliqa walau kana khaliqan ولو كان خالقا لإبليس بيديه كما خلق آدم عليه السلام بيديه لم يكن لتفضيله على ذلك عليه بذلك وجه ولو كان خالقا da Allah madaukakin sarki ya kasance mahalicci da Iblisa ga Iblisa da dai da hannaye ne da Allah da Iblisa da hannu ne Iblisu kama kalaka Adam kamar halicci kamar da halicci Adam alaihi salam da da hannayensa lam yakun li tafdilihi fifita adamu kan iblisu ta hanyar haka baya da wajen wata fuska ta fassara bai fassarwa in dai wannan duka duka bai da an kai shi bai da wata fassara ko ba haka ba eh eh wa kana iblisu wa kana iblisu yaqulu mustajjan ala rabbih qad qad qad khalaqtani bi yadayka kama khalaqta adama bihima wa kana iblisu da iblisu shugaban yan falsafa ko ba haka ba yan filosofi duk shi a shugaban su duk na haɗa ma Allah hujja don kaza don kaza to iblis shi a shugaban wannan ko to da iblis ya kulu shi ma ya ce hujjan da ya kawo hujja a larabbihi ga ubangiji ne kawo ma ubangiji ne hujja yace to faqad khalaqatani bi yadayka to yanzu Allah in bai adabu bi yadayka dai ka tun su shi saka sai masu duda to ni ma ai bi yadayka ka da hannayen ka halitta ni kama khalaqata adama bihima ko ba haka ba don ka san shi iblis shi a shugaban yan tawili tunda ayi tawili inda ya san ana tawili ko eh yace khalaqatahu min dinin khalaqatani min narin wa khalaqatahu min dinin kaga nan yanda yake yana shiga ya san bambancin su akwai bambanci da laka kai shi da wuta kai ne ko ba haka ba duk da dai dalilin bai shiga ba amma ya kawo shi to da dalilin biya da da ya san ma'ana kudura da wannan ya samu ya samu wani hanya bayyananna ta kawo hujja kuma ne hankali na fahimta wannan ko amma da yake shi Allah madaukakin sarki biya dai yayi kamihi ba bi kudurce kamihi ba iblisu kuma ya gano larabcin kuma haka ba haka kenan sai ya gumta nan sai ya zauda wata hanya فلما أراد الله عز وجل فلما أراد الله عز وجل تفضيله عليه بذلك قال له موبخا على استكباره على آدم أن يسجد له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت دل على أنه ليس معنى الآية القدرة إذ إذا كان الله عز وجل خلق الأشياء جميعا بقدرته فلما أراد الله عز وجل أن الله مدركين سركي ينهن تفضيله في في تشي آدم عليه أكن شي إبليس بذلك دوانا النعمة تهل تشي آدم دهنا إيه قال سيتي له إبليس موبخا ينا ميزريني alastiki barihi ala adama girman kan da yawa adamu an ya su da ya kiwa annabi adamu su juda sai Allah ce mai ma mana aka kai iblisu min hanaka an tasjuda kai sujada lima khalaqatu bi yadayya da abin da na halitta da hannuna astakbarta haka yake akwai maddi ko ko astakbarta akwai ruwa da tace dawa ruwaya ta nake nan kira ta ne yawa astakbarta ko astakbarta yawwa duk ana karanta hakan duk kira'o'i na kuma a wadda ta mu ta hito nan astakbarta shi ma duka ma'ana tana hita astakbarta ko astakbarta dama hamzul wasali idan ta haɗu da hamzatul istifhamina wannan akwai ga malaman qira'at ko malaman arabiya suna da aujuhu suna jan su wani lokaci har su kai su aujuhu sitta har su aujuhu yawwa ko ka sa kai tasiri ko ka yi maddi ko ka yi ta haƙiƙil hamza taini ko ka kiɗe ko ka yi mai ina da wannan malamai ƙurra sun san da wannan astakbar da yake wastakbara wastakbara kun ji wasu da anna amma an kiɗe ta to in ta ta haɗu da hamza ta haƙiƙi hamzatul istifhami sai a kiɗe ta kuma har yanzu ga ƙa'ida sai a rubuta ta ita kaɗai ta hamza ta istifhami kenan duk astagfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum astaghfarta ko eh akwai tambaya sannan akwai hamzan nan da a ciki astakbarta fir eh, iblis yanzu girman ka kake ne ko girman kai kai yi kaga sai Allah ya tambaye game da haka nan kaga dalla ashe ya nuna ala annahu laysa ma'ana al-ayati al-qudra ashe ba ma'ana ayat ba qudra aka mishi idza kana Allah azza wa jalla dun ko ai Allah madaukakin sarki khalaqal ashiya'a jami'an duk abubuwan da ya shi Allah madaukakin dukkan su ya halarci su da kudratihi akwai abin da bai hata da kudratihi ba har shaydan bi kudratihi ya halarce shi har ka to ka wasa mana kudratihi na iyakar dalge Allah wa inna ma arada Allah yana nufin me ka nuhi yana nufin isbata yadai wa inna ma arada isbata yadaini wa lam yusharik iblis adama alayhi salam fi an خلق بهما وليس يخلو قول قوله عز وجل لما خلقت بيدي أن يكون معنى ذلك إثبات يدين نعمتين أو يكون معنى ذلك إثبات يدين جارحتين أو يكون معنى ذلك إثبات يدين قدرتين أو يكون معناه إثبات يدين ليستا نعمتين ولا جارحتين ولا قدرتين لا يوصفان إلا كما وصف الله عز وجل لا فلا يجوز أن يكون معنى ذلك نعمتين لأنه لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول القائل عملت بيدي وهو يريد وهو يعني نعمتي ولا يجوز نعمتي نعم وهو يريد نعمتي بيدي عملت بيدي وهو يعني نعمتي ولا يجوز عندنا ولا عند خصومنا أن نعني أن نعني جارحتين ولا يجوز عندنا عند خصوم عند خصومنا أن نعني قرتين وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح الاسم الراجع وهو أن معنى قوله بيدي إثبات يدين ليستا جارحتين ولا قدرتين ولا نعمتين لا يوصفان إلا بأن يقال إنهما يدان ليستا كالأيدي خارجتان عن سائر الوجه الثلاثة التي سلفت an sa'ir wuduhi salasa allati salafat Allah ya saka mana da alkhairi wato Abul Hassan al-Ash'ari yau ya dan shiga ya dan dan mantiki ne da ya saba ba ba haka ba amma kuma ilmul kalami kenan amma ya haifu ya Allah ya bashi muwafaka a nan mu ji ba mu gani to tun da yanzu shi iblis ya gano bai lima khalaqatu bi yadayya ba bi qudrati ba ko to shin Allah farta malai yanzu aje fassara muna ne aka ruwa yace wa inna ma arada Allah madaukakin sarki yana nufin isbata yadayya tabbatar da hannaye biyu shi Allah ka kuma walam yusharik iblis adama alaihi salam fi an khuliqa bihima iblisu bai yi musharaka da adam a wurin ba a waɗannan hannuwa na an halitti shi iblisu da waɗannan abubuwa iblisu bai shiga cikin haka ba to haka ne ko to wale ya yakhlu to mu komo yanzu mi amma nan ya daini to sai mu komo ga loga ko ko mu komo ga abokan magana mu ce to ga ma'anoni uku ko zuwa hudu za mu baka wacce ce aka yi zaba to bayo hintuwa qawluhu azza wa jalla zancin Allah da yake lima khalaqatu bi yadayya ga abin da na halitta bi yadayya to kalimar yadai to dole in ma an yakuna ma'ana zalika ko dai ma'ana yadaini ta kasance isbata yadaini ni'matai ana son a ce yadaini ma'ana hu ni'matai ko ko ya zan haka aw yakuna ma'ana zalika isbata yadaini jarihataini ko ya zan ma'ana ce tabbatar da yadaini amman gabbai ko gaba jariha aw yakuna ma'ana zalika jariha ma'ana da tsoka da jiki da ni ko mai kashi ciki da tsoka ciki da jiyoji ciki ko sai a ce ko ya zama ma'ana haka ko ya kuna ma'ana zalika isbatu yadaini qudrataini ko ya zama ma'ana ce isbatu yadaini mai ma'ana qudrataini ba mun ce al-ayadi nan imomi ba mufradin sa yadu to sai mu ce to ya yadai ya ce biyu ko to sai a ce ni'mataini ba an ce al-aidi ba to sai a ce qudrataini ko ba an ce al'aidi kuma hannu jari hatta ni gaba ba irin namu sai ake ce jari hatta ni ma'ana ta uku ko ko ya zama ga ma'ana au na karshe a ya kuna ma'ana isbati ya dani ko ku a ce Allah yana nan ya tabbatar da hannaye guda biyu waɗannan hannaye laisa ta ni'imataini ba a ce musu ba a hasara da ni'imataini wala jari ni ba a hasara su ga gabai masu kashi da tsoka da jijiya wala kudrataini ba a hasara da kudura biyu kuma la ni ko ba a siffanta su illa kama wa Allahu azza wa jal sai wanda Allah siffanta wanga shi an shi na hudu da duk mun kaga yadun to ayin hudun ga za zama ko yadun bi ma'ana ni'ima ko yadun bi ma'ana ƙudura, ko yadun bi ma'ana jariha gaba jiki da tsoka ko yadun bi ma'ana yadun la tusafu wadda ba a santa ba ko ba haka ba ta Allah a batta baka santa ba wala shi kuna min ilmi illa bima sha'a to dole ya zaɗe daga cikin waɗannan ma'anar to tun da isna eh, musanna ya umhani biya danya ko shi yasa ma ya kama kawo ni ni, jari ni'imataini ni, ya ni, ko ba haka ba to sai mu zo mu yi tahalili mu ce to cikin waɗanga guda hudu wacce ce aka yi sai ma ya komo yace to fa la juzu an yakuna ma'ana zalika ne. bai dai yiwa na kuma kuma ga mata farko bai yiwa ya zan can da yace ni ma khalaqatu bi yadayya ya zalle ma khalaqatu bi ni'matayya bai zama haka ko abin da yasa bai zama haka li annahu la juzu inda ahalin lisani dun bai taba yuwa ga masu harshe larabawa bai taba yuwa gare su an ya kula ka'ilu mai magana shi magana ya ce amiltu ya sa kalimar amiltu ko khalaqatu irin wanda Allah ya sa na aiki sannan ya ce kuma bi ni'mat amiltu bi yadayya ko amiltu bi yadi to ga larabci duk ci haka to bai taba dokan wata ma'ana a ce wai ka ce haka wa huwa ya'ni ni'mat yana yin ni'ima ba a ce haka inda duk aka cewa kalimar ni'imatu tana dokan ni'ima ba ta zuwa da bata goyi fi'ili ba bata koyi aikatau ba baka ce na yi, ko na rubuta ko na bugai ko na halitta ka jingina ma wannan kalimar yadu din wani abu da yadu kai to da duk ka jingina mata wani abu na yadu wanda yadu kai kamar ka ce khalaqatu bi yadi ko amiltu bi yadi ko katabtu bi yadi ko darabtuhu bi yadi da duk ka ce haka to bai taba nuhin ni'ima ga lugar an fahimci wannan to don haka tunda Allah ya ce lima khalaqatu bi yadayya a luga bai karbuwa kuma Qur'ani ya sauka bi lisanin arabiyyin mubin saboda haka ne ma ta yi ko to sai mu kuma gama ta biyu wala ya juzu indana amma wajen mu ahlus sunna bai karbuwa wala inda khasumina haka nan abokin jayen mu bai yadda an na'ani jari tani mu ce ya daidin ga da Allah yana nuna wata gabata mai tsoka mai kashi mai jijiya muna ce haka mu babu ce ahlus sunna su ma mun ittifaki nan sun ce ba a ce ma Allah haka nan ko ba haka ba jariha ba a ce Allah irin hannun ga naka ba mai jiki da tsoka da jijiya da kasta irin naka ko dukan mun ittifaki ba ta shiga a shi kenan ko to mun samu kenan mun kore ma'ana ta biyu jari hataini mun kore ma'ana ne ko to sai ta uku to kudura ta kenan ko sai mu ce wala juzu inda khasumina abokin jayayen mu dan ni abokin jayayen jahani abokin jayayen mu uh, da sauransu ash'ariya ko kadariya uh, da sauransu duka su kuma ba su karba a wajensu an na'ani kudura ta ne mu ce kudura ta ne tunda sun ce Allah la laysa lahu qudura su kuma sun kiyarda da wannan a da su ko to tunda luga ta kiyarda da ni'imataini ittifaqin mu ahlus sunna da yan bid'a sun kiyarda da jari ne sannan shi abokin hudan mu ya kiyarda da mi da taini to sai na uku sai na hudu na karshe ko ba haka ba to fa iza fasadatil aqsamu salasa in dun ma'anonin uku ya zan ba su shiga sun lalace ko to sahal ismul rabi'u dole na hudu kan ya shiga dole na hudu ya shiga duk in ka ce ka kore shi to ya za hauka don hudu din na to ka kore uku dole ka da wannan shi ne mi wa huwa anna ma'ana qawlihi abinda ma'anar zancin Allah inda yace bi yadayya ma'anarsa isbata yadaini ko isbatu yadaini Allah yana ne tabbatar da yana da hannaye guda biyu laysata jarihataini wala ƙudurataini wala ni'imataini ba a ce musu jiki da tsoka da ƙashi da jijiya ba su a jari hataini kun bai yiwa a wasu wasu ƙudurataini don kalimar ma'anar su daban sannan bai ra a ce ni'imataini duk luga ba ta ɗaukar hakan dole su zama wasu daidai na ka ce daidai din amma ka ce laisa jari hataini wala ƙudurataini wala ni'imataini an fahimci wannan sannan kuma la yusufani waɗannan yadaini na Allah ba a siffanta su illa bi an yuqala sai a ce ga wani aka cewa inna ha dani hannaye biyu na laisa ta takal aidi ba kamar hannaye suke ba ba su yi daidai da hannun kowa ba amma hannaye na dole mai da hannaye na kuma kharijatayn duk sun fice an sa irin wujuhi salasa allati salafa. sun wuce duk huskokin da muka ambata uku din ba ni'ima na ba ba kudurata ba ba jarihata ba sun fita duwancan ma'anoni a'a wasu ya danina kuma laisat ka aidina dole ka yadda haka kuma la yusafa ni ba a siffanta su ko da tsayi ko da kauri ko da wani abu an fahimta dole ka yadda ma Allah yana da yadu dan ka ce ma aiki baka sani ba don ai kai kai ma dan bid'a ka yadda akwai Allah suna sun kai da Allah ko ka yadda akwai Allah ina ce ma yake kamar bayani ne me yasa baka faɗa min wani Allah yake amma ka ta akwai shi ko to ni ma na yadda Allah sifofin da ya ambata yana da su na yadda ban iya siffanta su saboda ni saboda as-sifatu kazzawati duk wanda bai iya siffanta ma zatin mutum ai bai siffanta ma siffatai ko yanzu da da a ce baka ga mutum baka taba gani ne ba baka taba jin bayani game da shi ba baka taba jin sifa ba kana iya siffanta shi baka iya siffanta shi to Allah ba mu ganai ba ko ba haka ba sannan kuma bai fassale muna bai babu bayanin siffofin dalla illa fatta ba ya dace yana nan akwai shi shi Allah ko ba mun yadda ba to kuma shi lokaci guda yace kuma yana da waɗannan siffofi ba don sai mu yadda ba wanda ba mu iya da shi Allah tunda ba mu gane ba ba mu iya da siffofin da ya ambata maka yi sai mu fatta haka nan yana da ya gani amma la yusafani kuma laisa bijari jari hataini wala qudrataini wala ni'mataini an fahimci wannan mas'alatu ina jina za mu sai ko lokaci ah, har yanzu dai muna dai ko ka tambaya ta tana nan gare ku kila yana son wani ba da amsa ya na cewa mi yasa an ka rike dai me yasa mu ce ma Allah na da hannu guda ba yadi hil mulku yadu llahi fawqa aydihim yadi llahi yadi kaza yadu kaza yadu kaza ya zo ya zo mufradi yasa muka aje ma'anar mufradi muka ɗauki musannan yasa muka aje ma'anar jam'i mu ɗauki musannan ina da tambayi an santa an tuno ko yawwa har yanzu mu ci gaba da karatu lalle muna da aqidar Allah yana da hannaye kuma biyu ba guda ba ba da yawa biyu gare to me yasa muka ɗauki biyu ɗin ko ba haka ba duk da wani ya ba mu amsa kuma lalle amsa ta gamsassa ba ta buƙatar wani shari'a ce don annabi ya ce haka ko ba haka wacce haka annabi ya ce kuma yana ganin ba ta bukata wani ko ba haka ba amma dan bid'a in yace ma haka shi wanda bai da annabin ba shi ne ce mai ko eh saboda haka mu ci gaba da karatun ba mu karanta ba har yanzu mu tsaya ina jin ban sani ba ko eh tambaya ko tambaya da wannan waye har yanzu kila ba mu kai amsar ta ba insha Allah kila ma karatun zai bayyana mana ita ai hakuri insha Allah duk cikin karatun karatun zai bayyana mata har yanzu gudun kirta ta mala a wata sabuwa tana da alaka in ji ta in waɗanga tambayoyi ban sani ba ko kila ana iya cewa a zanka ba da amsa su amma daga tambayi mun ta karatu su wurare da dama kila mai tambayar sai zan abubuwa sababbi ga rai amma dai wasu tambayoyi duka mun yi ta yi tun sadda muna ta karatattuka ya da shekara biyar shida bakwai a yi ta yi kuma an nanata wasu har da bukkan su mun yi ta yi cikin karatattuka da dama menene malam menene hukuncin idan za a buɗe taro ko za a rufe a ce a yi salati ga annabi kuma yaya ya kamata a buɗe taro wannan kenan wannan ita ce tambaya bayan don mu yi ta menene rubuta nan malam malam menene hukuncin wanda ya ce alkur'ani sifar Allah ce yi eh, alkur'ani sifar Allah ce wannan bai da matsala yi kuma alkur'ani kalamun lahi ko wa kalamun lahi sifatun lahi magana abu alkur'ani magana Allah ce sai dai yana da imam ahmad ya dan kawo a wata magana mai kama da haka nan ya ce kar a da irin wannan sigogi saboda suna nuna wani abu yawa yan bida suna umarni da waɗannan kalamai saboda su kawo ko ba haka ba mhm. kamar suna kawo ga insha Allah idan an ka ce ma ina ce yanzu musulmi kake yi za ka ce kana ce musulmi nake insha Allah ko ba ka ce insha Allah sun ka ce sha Allah kana shakku mumini kai musulmi kake in ka ce in sha Allah kaga duk wannan hukuna sun ka ce in baka ce sha Allah ba ka kore mashi'ar Allah kaga duk irin waɗannan maganganu na waɗanda yake an yi tayin su can da to haka sun ka ce ga alqur'ani shi yasa imamu to duk sun yarda cewa kana rantsuwa da alqur'ani ba illa ta ba illa dai amma suna tsoron shigo bai an ci cikin harkar ko ba haka ba amma in ka ce ka rantsu da maganar Allah ai kaga Qur'ani maganar Allah ce ko yawwa saboda haka wannan ina ganin wanga bayanin ku taro da addu'a a wasu lokuta muka samu na musamman akwai ɗan tafi kaɗan ka san kawo mutane game da yawan tambayar wato su ɗan taimaka muna muna da nizam ayi wanda muka biya wato duk karatuttukan mu kuma ya kamata su zama haka a littattafan da muka yi tasawa irin bulugul maran wanda an gab da karewa da littattafan da muka yi tatu can da har muka gama su amma dai wanda muka yanzu bulugul marami irin su mafa imam malik su kitabu tauhidi su alibana ga ta usul biyana ana buƙatar mu yi karatu wanda zai zama alhamdulillah kowane lokaci kassa shi sai ka ji shi daidai ko ba haka ba ya tafi da lokaci ne na kowane lokaci in muka tsaya ga littafi mun kai kokarin bayyana abin da a cikin littafi ba mu kawo su abubuwa janibiya muna shigarwa ba to kullum kasa karatu zaka ji kamar ranar an kai shi kila fahimta ah, ba wai ga wannan tambayar ɗaya ba ba ga wannan tambayar ne ga magana ba ga wasu masu tambayoyi waɗanda sun yi ta irin tambayoyi na siyasa irin tambayoyi na musamman wani mutum a yananne irin tambayoyi na musamman wata ƙungiya ko wasu abubuwa wanda yake ɗan yayi na kuma da ya wuce ya wuce ko ba haka ba to in kasa muka ba da amsa game da wannan aka yawan surutu game da wannan in bayan shekara uku ko hudu sai ka ji ta tsohon magana karatun sai ka ji ya zan tsohon karatu an fahimta amma in muka tsaya daidai da littafin mu yi kokarin bayyanar da aƙida ta kowane ne ba tare da shawarinta ta kaza kaza kaza ba mu yi bayani kowa ta shafa ko ɗan siyasa ne ko ɗan wana ko ba haka ba ko ɗan menene a bayyana ta ahlus sunna da manhaj ko a wajen ibada ce ga da annabi yayi ga da Allah ya ce ai ga da wani kaza kaza kaza kaza ko ina ganin karatun zai daidai da kowane lokaci zamani ko ba haka ba amma in kuka hidda mu mun ka shiga wasu wani wadi daban muka yi ta maganganu irin na siyasa da an yi election ta zan tsohuwa da an yi zaɓe karatu da ya ya expire ya tashi aiki sai an koma wani an gane abin da kamar amma idan ana bukatar a yi wasu jawabai ko wasu bayanai ko wasu abubuwa kullum abin da kai ba mutane shawara hayan sun ki wannan a shirya lacca ta musamman game da wannan khasa ita kadai ko ba haka ba in yau aka yi ta gobe ta expiry shi ke nan an ji ta yau ta kare aiki kuma shi wanda zai jin ta a wannan matsayin wannan kashi guda ya san ga ta ga lokacin da an kai ta ga komai kamun gabatar da lecture sai an yi shimfiɗa an yi bayani da komai da komai amma muna tsakiyar karatu sai mu jiro da wasu abubuwa sai tsinke muna karatu sai mu ci gaba to bayan watanni ko shekaru karatun baka jin daɗin saurari ban sani ba ko mun fahimce ni yawwa wannan na faɗi haka saboda wasu tamboyi da aka yi min ba nan ɗaya ba a fahimci abin mu yi karatu mu tahi amma bayani in Allah ya so da duk abin da ya danganta na bayanin hakika gaskiya gwargwaro abin da mutum ya sani zai bayani Mun bi bijirwa da sunan wani ko a kira wani ko a yi magana kan wani ina jin kamar bai yi munasaba da karatun ba ko ba haka ba amma in kuna son a yi magana kan wani to a kira lacca ko ba haka ba a aza ta a kira ta sai a yi magana kan wani kan maudu'i khasa ko kan wani khasa sai a yi kila an fahimta subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk